المنزلة وليس بالمبتل ألم بمحراب الوجود ألم بذلك الودود أهلا به أين الشهود ونابل المنزل ألم به إذ جاءنا منا بدفء ما لنا بمودل قد سعنا بل كل شيء مشكل علم به إذ جاءنا منا بدفع ما لنا من ولد قد سعنا بل كل شيء مشكل وواجد وموجد مخول ألم به من عبد مجاهد وشاهد قاتل كل العاند للحق ما ما ينجلي يا ربنا صل على نور الإله المؤتلى من حسه حق على بموك من منزل وكل من جاد بشيء لمولد المختار أي كرامة للخير أي فإنه كمولي يا ربنا فاغفر لنا والتف عنا وقفنا وتتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل واكتب لي برحام الحجاب ونجه من العقاب وما له من السهام بالكامل المكمل واكتب لنا كل الحجاب ونجنا من العقاب وما لنا من السهام بالكامل المكمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله ففيد الكتم قد بانا وأنت القدب برهام ينال الفيد من وافى كبالتصديق برهم كولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحي القوس ذا العيد مزل الكده والكد ومن من فيدك نروى لا إله إلا الله أن الجار والنجوى إلا من لا له شروى إله إلا الله لا الله أجل وابن عبد الله يجوب بلاد أهل الله يقول إن لي لله تعالوا نقاية القسوى لا الله بنو الإسلام وفاه كذا الأنصار لباه يهود القدس عدو بصدق القلب لا دعوى لا إله إلا الله الله فنادى المشرق الأقصى اباه وما استأسى قلوب رجالهم ماسى فسير كدرهم صفوا الله إيه شغلي أجل والله أصولي حياتي وبعد أمالي فضاء أعلى من الحلوى لا إله نور زمان لا إله الله إياسي أنت ما ومشروبي ومأكولي ومعصوصي ومعقولي وفي قلبي لكم مسوى لا الله فذكرك سيدي شغلي أجل والله يصولي حياتي وبعد أمالي فضاء أعلى من الحلوى الله باك الله يا كدو نعم ما قد هوى الكدب كفى ما قدر القلب فلست بمدرك شأوى لا مقامك ليس يدريه ومولاك مديه وآمد من ينجيه فيا بشرى بذا النجوى ولا إله لا أنت الحسن من كل المخوف وارحمه الله شكور كالسلام لوالأقوال وارحم ينيل جنب الأفضل كاليز القلب وارحمه أتاك زمام الكون برهام ولا لا لا الله برهام حبيب حق بواب ولوج الكل برهام هو الله ألا أنلت كل جدواك سوى شأنك برغام جميل جابر الكسر لما وافاك برهامه لا إله على إمام الأولياء كلا بماذا الوقت برهام بروز الحق والتاقي والتحقيق إرفان برهام هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ ورميت القشر للدين لآل القشر برهام أخذت اللب من لبي لأهل أرحامه لا إله إلا لا إله إلا الله الكون بالناس تسير الله برهامه أسار سر للسر لأهل سر برهامه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله شيخ بدا منك كريم كبرهام دليل الكشف الألباس وظلمة برهام الله لا الغير والغير يا برهام لا لا والله إلا فصلوا لمن وافق برهام ولا ألا لا لا والله لا وصلوا لشعني قوس برهام أكلت الدين بالحبل متين منك برهام الله الكبرى رسول الله وارحمه نفتشا كما الأسوى ومن جارك برهامه هو الله لا الله فمو مبيا كمسامو wace da uba kamar namu dariƙa ba kamar tamu ana wurdi kamar namu ba mu kamar ka tijani huwala Allah fa mu mabiyanka mun samu wake da uba kamar namu dariƙa ba kamar tamu ana wuridi kamar namu fa ba mu kamar ka tijani huwala Allah ta'ala na yi bara bisa makiya kamar nasara ka azirta yawan shukura ka ban haƙuri bisa kadara a domin shehi tijani hola la la tsira da duka mai sharri kazalika kulli zidairi mutum ne ko kuma gairi ta'ala jallaban khairi a domin shehu tijani hula العلم الكبرى ممد هم فيضانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا فنا فرد بسم الله إذا إن الحمد لله صلاتي مع السلام الله بسعدها آه رسول الله أبي الله بن الرحمن هو الله lalla da alaiha sahabansa kaza zuriya da matansa da masu biyar adininsa da dukan masu begansa da dukan masu imanin huwala Allah ina roƙonka ya ka sa haske cikin ƙalbi ka ban ikon yaban kutubi mu mai dal kauni tijani huwa يا باكا يا وانفلا لا يكبيكا دختم الأولياء نكا فباكا تمي أبا دا دزي تكالي إرفاني حولا ka ashe kuma talikai duka ba babu fa ya sanka ka fa sai muku tare kakanka habibu layi ya adnani wala da yawa fado min naji kam da yawa su kan ɗi mauta ya zane ho Allah Allah salatul fati an baka da jawharatul kamali duka كذا أسمع مولاك رسول لا يهواك إنايك مركة جاني da wanda ya kankarar juma'a daren isnaini na Maso ya tsere duka sa'a ya samu shiga cikin jama'a su je jannatin ridwani huwa la ilaha ala alasha shehu tijani ala ya khatmi irfani ka zo goga busbani na masu biyar ka saya ni ina a cikin su tijani huwala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 جلالا وأبصرت من زباجة وجمالا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا لا إله إلا الله تعالى وكلهم غذا المكارم والأولى وما الإمام الهاشمي خصالا لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد يا خير وسيلتي هواك إلهي ما يفوت مقالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنت وهبت البيد والسود فانتهى إليك كريم رام منك منالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنيك خير العالمين وسيلتي منيلي لدى اليوم رهيبين ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتيا منيه بك سرت مجمجما على البار والأجوار وصالا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله أسرتي أجوب فلا لم أشكك أترك لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو بيوف ومرة بباري صدار الفاسقين كسالى لا إله إلا الله بلجيك يوم ثم يوم تجول بقاي بقايرتي أبقي هناك جمالا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ببيروت عن حسين بشرق خادم الرسول إله العرش وتعالى لا إله إلا الله على كراشي بها غلبت على مودتي هم الناس ردنا النبي في آلا إلا لا كتاب من الله الجليل جلاله قديم وباقي لا يكاف زوالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تلاوة المامون جارا ويقزة فدا بعد هذا كل كيل وقالا

إله إلا الله عليك سلام الله يسعد إنه أتاك كفاف يرجعون سقالا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله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 wannan shi ne sai aminu abubakar mai diwani mutumin garin ibadan ne yadda sai da ya shayar da mu ya shaukantar da mu da yawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin diwani da kuma mimiya sai di Allah ya saka maka da alkhairi <clears throat> a na kalli shigowar babanmu malam sabiu husaini malam muna maka barka da zuwa sannan na kalli shigowar babanmu ba umara shi ma muna yi masa barka da zuwa insha Allah jama'a a ci gaba da hakuri. babban baƙonmu yana nan tafe insha Allah a sayi Sheikh Dr. Shatima Sheikh Abubakar Al-Miskin Hujjatul Islam daga Maiduguri na san nan kusan kowa ya san shi insha Allah malam yana nan tafe don haka sai a sake zama yanzu Allah ya yarda kai tsaye zan gabatar da malamin da zai mana karatu na gaba a yadda yake a jadawali said munir sheikh muhammad gibrima ne zai gabatar da karatu to uzurin tafiya ya rike shi amma ne muna tsammanin zuwansa insha Allah gabanin zuwansa zan gabatar da babanmu malam musa kalla husaini zai gabatar da karatu akan akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wanda ya rubuta su cikin abiyat kuma insha Allah akwai kwafi na abiyat din za a rarraba ga wanda Allah ya sa ya samu dan a duba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 الحمد لله الحمد لله القائل هذا هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا والصلاة والسلام على نبيه القائل إن في الشعر لحكمة Ayo, abuwa. Ah. Uba. Da girma hakiminmu. Ah, manyan maluma da muka halarci wannan guri. Na na. Sauran 'yan uwa ga maza da mata a wannan dare ina sallama ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna cike da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri akan munasaba ta tunawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Don Allah ya haƙuri, a yi haƙuri don Allah jami'in tsaro ya haƙuri don Allah a maudu'in da zan yi magana a kai kamar yadda aka faɗa ƙasida ce rubutacciya ta yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mai baiti talatin da bakwai ko da takwas a cikin yare na hausa la'akari da cewa ita waka na da tasiri tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mawaka sun ba da gudunmawa a fagage irin na da'awa fagage irin na jihadi annabi sallama har ya gaya hassanu wata rana ya ce ya hassanu ajib ne. amma wannan hayaniyar ya kamata a kawo ƙarshen ta arewan nan ana magana aya ko hadisi ana ɗaga murya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna wallahi duk mutumin da ake magana da yawon annabi sallallahu alaihi wasallama ko da annabi baya nan idan yana magana to tamkar annabi na nan yake maganan nan idan ko haka ne akwai barazanan duk aikin da kaiwa Allah kai aikin banza an tahabata a amalukum wa antum la tashuruna saboda haka mai yin surutu lokacin da ake maimaita maganganun manzon Allah yana tabbatar da ba mabiyin manzon Allah ba ne. wataƙila yanzu nan za a tantance waye mabiyin manzon Allah a nan waye ba mabiyinsa ba waye ƙur'ani zai faɗa bai isa ja masa birki ba waye ƙur'ani zai faɗa zai dakata inda ake bukatan ya dakata Allah zai ware nasa yanzu nan abinda muke cewa maudu'i na kasida ce rubutacciya da na rubuta kuma na so ta dace da wannan munasaba ɗin lakin na yi ƙoƙarin mata anshi da zai dace sai na samu darura shi'iriya ita kuma darura shi'iriya duk da cewa an ce ya juzu fi shi'iri ma ya juzu fil kalami a waƙa akwai abin da ya halitta idan nafar ne magana bai halitta ba na so in mata anshi da zai dace da ga sunan manzon Allah an faɗa a cikin anshin kuma ya zama na so in maimaita sunan mai gidan nan don ya zama kama abin alfahari ne a faɗi sunan annabi a faɗi sunan wani bawan Allah alamar masoyin annabi ne shi sai ya samu darura irin ta shi'ir amma da sai ne amfani da shi mawaƙi damansa ne an yi ƙasira mamdudan ya mudda maksuran an shi don so in mata shi ne yau maulidi na muhammadi sayyidul hadi aha ahmadi a gidan mala bura mayyadi so mayyadi a ƙa'ida irin ta shi'ir sai ka ce mai yadi zai ba baka kafiya yau maulidi na muhammadi sayidul hadi ɗaha ahmadi a gidan Malabura mai yadi in ka mai yadi baitin ka bai zauna daidai ba idan ka ce mai yadi shi ne zai baka baiti daidai amma wanda ba zai fahimci me ake nufi da mai yadi ba lakin ba matsala ba ne a daura irin ta shi'ir ka ce mai yadi da haka na amshin ya zama yau maulidi na muhammadi sidi sayyadil lahadi ɗaha ahmadi a gidan mala bura yadi so wannan baitukan na musu sharhi dukkansu wataƙila ya ɗauki awa ɗaya sharhin nan duk da cewa hausa ce amma a iya cewa an yi wa hausa sharhi na mata sharhi da larabci ne tun da daman wakan hausa ne kuma sharhin nan kusan da hadisai duk na sharhi din da haka nan zan karanta kasida din sannan zo in sharhanta ta abinda matsalar in kasidan yake cewa Allah ka ban hikima da ban domin ya ban manzo uban fati da alƙasim nabi muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyidil hadi ɗaha ahmadi a gidan mala bura mayyadi don sanmu ne tausanmu ne jin kanmu ne kimarmu ne allah ya aiko gunmu ɗaha muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyidil hadi ɗaha ahmadi a gidan mala mai yadi ran haihuwa aka ce kuwa da abubuwan da ka faruwa haifarsa ba wahala rasulu muhammadi na muhammadi sayyidul hadi ɗaha ahmadi a gidan mala mai yadi Hasken sa ya tafi duniya ƙanshinsa ya gama nahiya mutuwar wutaren sa muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyidil hadi amadi gidan mala ga ƙorama bangonsu ma sannan kuma bokansu ma ba wanda ya yi saura saboda muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyidul hadi ɗaha amadi a gidan malabura mai yari sama shamaki ƙasa farmaki nan tarnaki komai yaƙi a gare su shaiɗanu saboda muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyidul hadi ɗaha amadi a gidan malabu ɗa tsaftace ido kwallace shayi kuce cibi fice aka haifi gwarzon ɗanabi muhammadi dina muhammadi zayyadil hali ɗaha amadi fuskarsa tas hancinsa tas kuncinsa das sassansa tas ƙanshi yana tashi nabiyyi muhammadi na muhammadi sayyidul hadi da amadi a gidan malabura mai yadi fuskarsa tas hancinsa tas kuncinsa das sassansa tas ƙanshi yana tashi na biyu muhammadi Yan maulidi محمدي سيد الهدي لها أحمدي أجدا ملابر ميدي قاش Nam gashinsa kyau, a girarsa kyau, sajensa kyau, gemunsa kyau, ganan wushin riyagun Rasulu Muhammadi. Yau maulidi na Muhammadi, sayyadil hadi, ɗara amadi, a gidan malabura mai yadi. ya shugaba asalin sa kyau, sa kyau, halin sa kyau, komin sa kyau, waye kamar yasin nabiyu Muhammadi. Yau maulidi na Muhammadi, hadi da Ahmadi a gidan malabura mai yadi. Ya shugaba, ya ja gaba, mai martaba, kauce gaba bayan kamune ya rasu. رسول محمد يوم مولدي محمدي سيد الهدي أحمدي أجدا منابر ميدي koyi da kai sosai fa kai in ban da kai waye ya kai ba mu san da shi ba a kaunu ɗaha muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyid lahadi ɗaha ahmadi يا مصطفى يا مقتفى يا مجتبى سونان كفى ديوا ما في درجة كران كمحمدي لو مولدي محمدي سيد الهدي لها آمدي أيدا ملا غربيدي na sallama na girmama kuma na bima ba tantama na yi ma salati ya nabiyu muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyid alhadi ɗaha ahmadi abidan malabura mai yadi to ku fako yaya fako da musu da ku kwanto fako ku ki ko ku so shi ne rasulu muhammadi ya ahmadu ya hamidu ya sayyidu ya shahidu ya yadayya aran kiyama muhammadi محمد يا مولدي محمد سيد الهدي دا أحمدي أجد بلا غربيدي قومن سصف kyauta kwa kaf jin kansa dab takunsa dab wannan sifa ce ta wannan sifa ce ta sada muhammadi yau maulidi na muhammadi sayyidul hadi يا سيدي يا مرشدي يا قائدي يا مقتدي نابر وننكسب دكي يا محمدي يا مولدي محمدي سيد الهدي لا أحمدي

ba laulayi ko ya kai ba dai ka kai shi bakin ɗabi ɗabi'a muhammadi ga murmushi mai armashi a gurin sashi fuskarsa shi ba ta san da ɗaurewa ba ɗaha muhammadi ga kau da kai afuwa ta kai ranar ya kai ɗauki aka yi wa mutan garin makayafiyarsa muhammadi ya maulidi na muhammadi ga juriya ga yafiya ga dauriya ba kyaliya kyawun ɗabi'a sai na biyu muhammadi a gidan ga bibiya ga sahabiya ga taitaya ga marainiya tausansa ya fi uwa ga ɗanta muhammadi ya jaruntaka da sadautaka da mutuntaka da abotaka ya zarce kowa kansu ɗaha muhammadi Ƙanƙan da kai ga mai da kai ga kame kai toni da kai mu taho mu kwaikwaiken kyan halin sa Muhammadi. ga kwarjini da farin jini ga tsantsani tuntuntuni haka ne ɗabi'un shugabanmu muhammadi ya muhammadi da muhammadi sai da lahadi da a gidan malabura ƙaunar sashi koyi da shi tobin sashi in babu shi so bai zamo na haƙiƙani ga muhammadi hanyar garai haske tarai na sanya rai fansa garai

to kaf na biyu muhammadi matansa su tsarkin su su da cikar su su samba ya su domin isar manzo na biyu muhammadi Muhammadi sayyidul hadi ‘Ya'yan sama balle fama ita Fatima, ‘ya'yanta ma sune ne sharifai nan gidansa Muhammadi. na yi jinjina gun zakuna ga nabiyina ranya kuna su ne sahabba. يبيك الرسول محمد dangin ولدي لمحمد danginsa kam in nai kam, sai in ga sam warinsu kam ba za na gan shi ba don rasulu muhammadi yau na muhammadi sai ilhadi burin mu mu ceton mu mu ranar gamu a wuce da mu firdausi tare da shi nabi muhammadi ka kula da ni rantsai da ni ka yi lamani a gare ni ran firgici na aminta محمدي muhammadi مولدي Makiyinsa shi wadarai da shi kumatar da shi nisar da shi Allah ya bar rahamaka don sa Muhammadi. Allah da ɗo tsira haɗo yarda kaɗo tagarai faɗo adadin salati gunsa ɗaha Muhammadi. Yau maulidi na Muhammadi sayyadil hadi amadi a gidan malabura mai yadi yau maulidi na muhammadi alhamdulillah to wannan su ne baituka guda 38 da na rubuta dan na yi musharaka a cikin wannan maulidi a gurguje wato baitin farko da na ce allah ka ban hikima daban domin yaban manzo uban fati da alƙasin nabi muhammadi to yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabo a fuskoki daban-daban a sassa daban-daban cikin Alqur'ani da gaske akwai cewan Allah ina zai

askin askin ya wadata hoto Thank you. to a uh, jama'a assalamu alaikum rahmatullah babban bakonmu da ake jira ya zo tare da haka zan dan fasar wasu kaɗan daga cikin baitukan nan don mu ba babban bakonmu dama ta yi mana ainihin wato cikakken bayanin da ya yi guzuri da shi zuwa nan wurin ina faɗa nan sallama allah ta baraka wata ala ya masa yabo a fuskoki daban-daban a kuma wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma ɗaya daga ciki cewan Allah wa innaka la'ala kulukin azim Allah ke tabbatar da kyautayin hali na annabi sallallahu sallama har yi musu ainihin kirari da azim da ke nuna ainihin wato cikar halayen bayan yawansu ba na ta kowane sashi inda ya halayya ta gari ce in an zo ga annabi sallallahu sallama an rufe kofa yana cikin yaban da Allah ya manzon Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim yana cikin yaban da ya masa warafa ana laka dhikrak yana cikin yaban da ya masa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yana cikin yabansa ma kazaba al fuadu ma ra'a yana cikin da yaban da ya masa babban yabo shine inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا Taslima, yana cikin ainihin wato yabon da Allah ta'ala yake a manzon Allah yi masa salati ya biyanta da mala'iku ya ukunta da muminai sannan duk abinda za a ci a kan manzon Allah na yabo ai an takaita ne ara kullu madahin lin nabiyyi muqassira wa yusdirat kullu al bariyati astura فما أحد يهسي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه وأكثر إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فضلا من الله أكبر في سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمده الورى دون abin da za a ce akan manzon Allah wallahi abu ne takaitacce harshe ya gaza a ce ya iya faɗin waye manzon Allah me abin da ya cancanta na yabo akan manzon Allah har ya gaza sannan a cikin baitin mun yi magana ainihin wato a uban fati ma'ana fatima fatima a gidan manzon Allah ba ta bukatan bayani almajidu ya shiru umin falasa matsalin fi mahadi fatimatin fama a alaha hiya bintu man hiya ummu man hiya zawju man man za yumari fi fakhari ulaha in an ce Fatima ya isa ka san wace ce ita tambayi wane ne babanta hiya bintu man ba wani baba tamkar babanta hiya ummu man ita mamar waye ita ce ummu sayyida shababi ahlul janna ya'yanta ne shugabannin matasa na aljanna hiya zawju man matar waye matar Ali ibn Abi Talib ne wanda shine farkon matashi ko ko yaro wanda ya karɓi musulunci sannan daraja Ali ibn Abi Talib ba ta bukatan bayani a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga baitin da cewa man za mari fi kamali ko fi fakari abaha wake ja in ja wake musu akan cikar hali irin na mahaifin Fatima balle a shiga ga wani ɗa da ya kai Fatima sannan mun yi magana akan abal qasim biyu muhammadi a cikin baitin abal qasim kunya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wanda a lokacin da yake raye ya hana a yi kunya da abal qasim ga wani mutum ya faru wata rana a baki'a wani ya kira wani mutum da suna ya abal qasim na sallallahu alaihi wasallama sai ya waigo sai ya amsa sai ya ce ya manzon Allah lam a'anika ba kai nake nufi ba ma innama daitu rajulan wani mutum nake kira na sallallahu sallama sai ya ce tasammu bismi wala tukan nau'i kunyati ku rinka yin suna da suna na Muhammad amma kada ku yi kinaya kunya da kunya ta Abul Qasim malamai suka ce amma wannan ya taƙaita a lokacin da yana raye amma lokacin da baya raye malamai suka ce babu laifi a iya yin kunya da kunya ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Muhammad ibn al hanafiyya dan gida Ali ibn Abi Talib ana ce masa Abul Qasim lokacin da manzon Allah sallama baya nan a duniya da wannan ake ganin babu laifi in baya nan a iya faɗa so wannan shine baiti ɗaya a cikin baiti 38 na kasidan nan kuma ina ganin zan takaita a kansa don inda lokaci wani lokaci za mu haɗu in yi so dukka za ne musu sharhin Allah ya nufa ta baraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren mai gafarta mana na'am to alangoro Saka alheri alhamdulillah muna mara bada babban bakon mu shatimi Al-Miskin muna mara barka da zuwa da kuma sannu da gajiya kuma don Allah muna fatan majalisun nan musamman arewan nan ana ɗaga murya ɗazumin karanta nassin aya da yake nuna cewa wanda ake magana da yawun manzon Allah yake ɗaga murya ya daina tunanin annabi bayana annabi ko baya nan wannan ayan tana aiki ga duk wanda ake faɗan magana ta manzon Allah ake maimaita ta sai yake ɗaga murya ƙarshen aya ya ce an tahabata a amalukum wa antum la tashuruna aikin ku zai iya ɓaci nan ce aiki ibadan ku da duk wata mu'amala da ake samun lada kun yi kun gabatar wallahi Allah zai iya rushe ta akan dora surutu akan maganar manzon Allah so da haka in za a mutunta wani da ya kamata a mutunta bako ne in ma yan gari ba a ba su mutuncin a musu shiru ba to ya kamata bako kada ji cewa yana yin magana kuma ana ta hayaniya alhalin kuma ga nasi ma dama ya ja layi akan wannan so ina ganin zan takaita anan سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ أنا موسى كالله سيدي الله يسعدك على الخير malam ya yi mana karatu a cikin baituka da ya rubuta kan akhlaq na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan akhlaq na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rubuta su cikin baituka da harshen Hausa kuma aka musu harshen da ya dace da wannan zama babu lokacin yin sharhi a kai muna malam addu'a Allah ya saka masa da alkhairi a mun kalli shigowar babban bakon hujjatul islam a gausu akhirihi waliyin li kulli fununi darsin shahadatu usrin liman lam ya'rifuka الشيخ دكتور shatima abubakar al daga birnin maiduguri muna yi wa malam barka da zuwa ahlan wa sahlan marhaban summa marhaban wa hali welcome sa insha Allah kafin mu gabatar da malam zan ƙara jan hankalin bangaren arewa bangaren iyayenmu mata dan Allah dan annabi ayi hakuri ayi shiru dan Allah dan annabi ayi hakuri ayi shiru muna wa kowa zato da tsammani ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama amma dole mu zama masu ladabi cikin janabin annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba babu abin da za mu da shi a wannan zama don Allah da annabi iyayenmu mata a yi haƙuri a yi shiru kafin gabatar da babban mu abin da yake a hannuna a jadoli zan gayyaci na kallon shigowar mai girma sarkin yarbawa na garin guru a ranka ya daɗe muna maka barka da zuwa a insha Allah zan gayyaci malam abdullahi mai diwani bakonmu da ya tattaki daga garin lafiyan bare bare a zawiyan shehu ahmadu mai takalmi zan gayyace shi insha Allah dan ya zo ya shaukantar da mu cikin annabi sallallahu alaihi wasallam daga bisani kuma sai mu kada kunduwan mu saurari gwalagwalan kalmomi daga wanda suke da abin da ake cewa millar dubbe ko? Ah. Eh, wanda za a ce millar dubbe za mu saurari kwalagwalan kalmomi daga wajen babban bakon mu hujjatul islam A shati mashek abubakar al-miske a dama allahu daulatukum ya shek a tsara allahu kulun a ah, sai malam abdullahi